DW himma dai matasa. To masu saurare barkanmu da saduwa cikin wannan shiri da ke kawo muku irin faɗi tashin da matasa ke yi don ganin sun samu a kai sana'o'in dogaro. Shirin da a yau ne mun taka na shirya zan kuma gabatar da fatan za a kasance da mu. To madalla, za mu fara shirin ne daga jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya, inda aka samu wata matashiya mai suna Saratu da ta kammala karatun jami'a kuma ta jingine. Ta rungumi sana'ar samar da abinci ga masu fama da cutar nan ta shiga wato diabetes. Wakilinmu Mu'awiyu Abubakar Sadiq shine ya haɗa mana wannan rahoton. To matashiyar dai Saratu Muhammad Sani ta ce kawai ta ga wannan hanya ce da ke da kyau ta bayar da gudunmuwa ga waɗannan mutane masu fama da wannan cuta ta ciwon siga. La'akari da ba kowane irin abinci ba ne suke da bukata. Kaman irin su dambu tuwo ne, e, shinkafan su taliyan su, bread nasu haka, da dai sauran kowane irin abinci dai. Amma na masu diabetes kawai nake haɗawa da sauransu. na fara wannan sana'a shekara biyu kenan bayan na kammala karatu ina tunanin to ina mafita ina madogara ga shi zan kammala karatu ba lallai bane ina kammala a ce in samu aikin gwamnati yanzu ciwon shiga ya yi mana katutu cikin al'umma ba sannan kuma abincin yadda mutane za su sarrafa shi ya zama na ba zai illata irin masu cututtukan ba ya za ka ga yana wahala ga al'umma ko akwai wani alfanun da za a iya cewa an samu a sana'ar na samu alfanu gare ta sosai don zan iya cewa kusan yanzu ba <laughs> bani da wata lalura da zan iya cewa wai zan rinka kukan ba zan iya makaina ba gaskiya zai yi matukan wahala saratu ta ce sana'ar tata ta samu karbuwa matuƙa duk da yake akwai ɗan ƙalubalen da ta fuskanta a yayin soma sana'ar. tunda da ka san farko farko dole mutum kaman a sanka. kuma abinci ne wanda za ka yi ka dafa ga al'umma da sauransu wani kasan ba kowa zai iya yadda ya ci abinci musamman wanda za a ce cikin gida ake yi tunda ba wuri gare ni ba cikin gida nake to kaga sannu sannu dai har dai jama'a suka san da ni kuma har yanzu alhamdulillah yanzu haka dai saratu na horar da ɗimbin matasa dabarun yin wannan girki na masu fama da cutar ciwon sigan sunana aisha shabukar sayani to gaskiya na koyi abubuwa da dama dangane da masu harkar ciwon diabetes daga gare ta farida muhammad na koyi abincin dambu na masu ciwon shuga da jins. da kununsu. Yanzu haka dai al'umma da dama ne a jihar ta Kebbi ke yabawa wannan mataki na matashiyar Saratu ga samar da abincin na masu fama da cutar ciwon sigan. Ma'awaya Abubakar Sadiq DW Hausa daga birnin Kebbi a Najeriya. To arewacin Najeriya dai an samu wani matashin a jihar Kaduna wanda ya kama aikin sa kai na koyar da ƙananan yara. Saboda ganin sun samu ilimi maimakon gararan banda waɗansu suke yi a kan tituna. Ga rahoton da ibrahim Yakubu ya haɗa mana. tonan nan ita ce dai LEA kurmin Kaduna, wani ƙauyen Kaduna da wani matashi mai suna Dauda Ismail wanda bayan kammala karatu ya kafa wata ƙungiyar malamai ta sa kai domin tallafawa wajen bunƙasa ilimin ƙananan yara mazauna karkara, inda shi da sauran abokanansa da suka kammala karatu ke horar da su karatun Islamiyya da na boko duk a kyauta. abin da ya jawo hankali na na kafa wannan initiative ba don komai ba ne sai don irin amfana da na gani na ilimi da ke da shi a rayuwar ɗan adam gaba ɗayansa matsalan da kurmin kaduna ta shiga da shi musamman na ilimin addini da na zamani ma kansa wanda yake shi yasa muka kirkiro wannan kungiya na volunteers wanda akalla da kwai ɗalibai wanda sun kai ma guda dubu to sai dai ya nuna da cewa ba karamin aiki ne ke a gabansu wajen shiga cikin karkara domin janyo hankalin wasu iyaye gami da mahimmancin tura 'ya'yansu zuwa karatu yara sun iya rubutawa sun iya karantawa yara sun san darajar iyayensu sun san darajar malamansu sun san cewa lokaci yayi wanda ki za su kula da duk wanda ke kula da su wajen bada ilimi ko da ba malamin da gwamnati ta dauke su ba ka gani ba malami bane matashi ne abun amma ina tabbatar ma yanzu in yaro ya zo sai yakan doka ya gaishe ni to sai dai akwai kalubale sosai da ke ci gaba da ci masa tuwo a ƙwarya a ƙoƙarin da yake yi na ceto ƙananan yara mazauna karkara daga zama cikin jahilci don tafiya da zamani. E to ƙalubalantan bai wuce gaskiya maganan kuɗi domin ka san komai yana buƙatan kuɗi mukan so mu buƙaci mu so masa alluka kujeran ma da za mu zauna bayan mu ba mu yara su babu ƙofofin da za mu rufe bayan nan saboda masu zuwa su ɓanna ko kannuka su kashi ko awaki a ciki to gaskiya ba mu da shi. Abdulkadir Ahmed na daga cikin iyayen yara a wannan ƙauyen da ke nuna jin daɗinsa akan wannan aiki. to alhamdulillah gaskiya shi wannan ciyaman mai suna dauda ismail yana baki kokarin shi wurin taimakawa matsayin shi na ciyaman yana taimakawa da sauran membobin shi na tura su volunteer za su je tun daga karfe bakwai da rabi za su je su kula da yara su shirya su sa su assembly kafin malaman su zo su fara karantar da su idan sun karantar da su idan malaman suka zo zuwa tara tara da rabi zuwa goma sai su kauce su ma kowa tafi don kowa yana da nashi sana'a yake dan bari don ya je wurin waannan yaran a ƙarshe dai dauda ismail ya shawarci matasa da su yaƙi zaman kashe wando don ganin sun shiga kirkire-kirkire da kuma yadda za su rika ba da gudunmuwarsu don ci gaban al'umma babu shakka dai wasu daga cikin sarakunan kurmin kaduna da unguwar makwalla da ke a ƙaramar hukumar ikabi a cikin wannan ƙauyen sun yaba da ƙoƙarin da wannan ƙungiyar malamai ta sa kai ke gudanarwa akan yaƙi da jahilci tsakanin ƙananan yaran karkara ibrahima yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a najeriya To anan kuma wasu matasan ne a Gambia suka ta sama aikin alkinta muhalli inda suke sake sarrafa tayoyin mota ta hanyar yin kwandunan shara waɗanda ake ajewa a gefen titi don amfanin jama'a. Ga rahoton da Ramatu Garba Baba ta haɗa mana. A nan Sidi Jamini da wasu abokan aikinsa a yayin da suke aikin sarrafa tsofin tayoyi zuwa kwandunan shara Shi ne kuma wanda ya soma wannan gangamin na wayar da kanin al'umma don yakar ɗabi'ar zubar da shara barkatai. The inspiration is in me now since 2015. Ya ce tun shekarar 2015 dabarar ta zo min, amma ban iya aiwatarwa ba sai a bara. Yankin Nasara Kunda na da yawan al'umma. Jama'an birnin dai sun ɗora alhakin ƙazantar da ake samu kan mahukunta. ganin yadda suka gagara wa jama'a kwandunan zuba shara. Amma yanzu ko ina ka waiga za ka hango manyan kwandunan shara da aka sanya a gefen tituna, kama daga kasuwanni zuwa makarantu da sauransu. Wuya jama'an gari ke kallon wannan aiki. Ta ce waɗannan kwandunan za su taimaka a tsabtace muhallinmu duk da cewa da wuya jama'a su sauya tunaninsu baki ɗaya. Na jefa shara cikin kwandon ganin sun saba da yarwa a duk inda suka ga dama. Shakka babu za a iya kawar da datti da hana yaduwar cututtuka da sauransu. Um, Wannan matashin kuwa cewa ya yi. Uh, ya ce sanya kwandunan zuba shara ya taimaka ainin ni har bin kungiyar nake a shafinsu na yanar gizo don na karfafa musu gwiwa ai ba koyaushe za a zauna jiran gwamnati ta biya duk bukatun jama'a ba. Duk da haka ba a iya raba birnin da datti baki ɗaya ba don kuwa ana samun juji a nan da can da aka rasa yadda za a kawar da su. Nan ma dai wani makeken juji ne da ke kusa da wata makaranta inda aka jibge tarin tsofin tayoyi. Kemofati mai rajin kara muhaddi ne da ya tsokaci kan munin lamarin. Ya ce muna fama da matsaloli a sanadiyar gurɓacewar iska daga wannan jujin. Mun rasa abin da za mu yi da tsofin tayoyin da ake ƙonawa a ciki. Shekara guda kenan muka soma aiki da wannan ƙungiya, amma mun rasa yadda za mu yi da tarin tayoyin da ake jibgewa a wurin. Muna fargabar illolin da za su haifar ga lafiyar jama'a ga yadda take gurɓata yanayi da sauransu. To a yayin da ake ci gaba da neman mafita, Sidide da abokan aikinsa sun ce za su ci gaba da aikin kawar da tsofin tayoyin a titunan birnin da kewaye. Tuma sauraron mu da rahoton na Ramatu muke kammala wannan shirin. A madadin su da suka kawo muku rahotannin daban-daban, ne mun taga hiwa nake sallama da ku daga nan Bonn.